فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينطلق إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبقا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوحون فبشرهم بعذاب أليم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 ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين قومة رمضان hijira ta 1443 ya dace da 11 ga watan hudu shekara ta 2022 har yanzu dai muna suratul qasas kuma za mu ci gaba da tafsiri a yau insha Allah daga aya ta hamsin da shida karatunmu na yau yana ɗauke da bayani a kan cewa shari'a ta Allah maɗaukaki ce shari'a ta Allah maɗaukaki ce mai Allah maɗaukaki ya ce إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين Allah yake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato wannan magana ce Allah yake yi da annabi innaka la tahdi man kai Muhammad baka iya da baka iya shiryar da wanda ka so ba za ka iya shiryar da wanda ka so ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah ne wanda yake shirya da wanda yi nufi wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine mafi sanin waɗanda suka dace da zama shiryayyu wato shiryarwa ba aikin kowa ne face na Allah madaukake shi kadai idan aka yi irin wannan magana ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna maka cewar babu wani dan adam wanda yake da ikon ya shirya da wani idan da aka ce annabi ba zai iya shirya da wanda yake so ba kaga babu wani mutum wanda zai iya shiryarwa bare wannan magana ta Allah ba anan kaɗai Allah mazaukaki ya faɗa ba in ka dubi suratul baqara aya ta 272 Allah mazaukaki ya ce laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha laisa alayka hudahum kamar yadda ya faɗa a nan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha laysa alayka hudahum shiriyar mutane ba ta hannunka walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah shine mafi sanin waɗanda suka dace su samu shiriya wannan ayar tana bukatan sharhi bayani kamar abubuwa guda uku abu na farko babban abin da ayar take karantar da mu kenan shirya al'amarin Allah ne ita shirya al'amari ne na Allah subhanahu wata'ala saboda haka Allah ya ba mu misalai da yawa a cikin alkur'ani da manyan mutane kamar yadda ya ba misali a nan da annabi muhammad anan ya ba mu misali da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa kai baka iya shirya da wanda kake so Da wannan ya gwada cewar shiriya ba ta kowa bace ta Allah ce aikin manzanni shine isar da sakon Allah kawai don haka in ka dubi manzo na farko shine annabi nuhu alaihi salam in ka dubi tarihi yadda alkur'ani ya karantar da mu annabi nuhu shine manzo na farko ga duniya in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutum na farko wanda Allah ya aiko shi da manzanci shine annabi nuhu saboda haka zaka dauka manzo na farko ya fi kowa ilimi shine Allah ya aiko shi ya fara wa'azi a duniyar nan idan ko annabi nuhu zai zama shine wanda ya fara wa'azi ba za ka yi tsammani a ce a gidan annabi nuhu alaihi salat an samu kafiri ba wannan iko ne na Allah annabi nuhu alaihi salam shine manzo na farko kuma Allah ya bashi shekarun da bai ba mu wani annabi ba annabi nuhu alaihi salam yayi wa'azi kusan shekara dubu amma ka dubi yawan shekarun nan gaba daya ɗansa a gidansa kafiri ne duk tsawon shekarun nan da annabi nuhu alaihi salam yake wa'azi ashe idan da a ce kwarewar wa'azi ta isa ta sa mutum ya karbi addini da ba a samu dan annabi nuhu alaihi salam ya bace ba kuma Allah ya ba mu labarin na cikin suratu hud alaihi salam ta 45 Nuhu rabbahu fa qala rabbi inna ابني min ahli kaga wannan ya gwada har aka kawo ga ruwan tufana har an kai ga ruwan tufana lokacin hallaka duniya lokacin hallaka kafirai na duniya annabi nuhu yake kiran ɗansa ka zo ka tsira ɗan yaki bayan an gama ruwan tsufana annabi nuhu ya kira allah ya allah ga ɗana a cikin gida ɗana na iyalina wa inna wa'adaka alhaqu kuma alkawarinka gaskiya ne ka ce zaka da mu wa anta ahkamul hakimin kuma kai ne mafi iya hukunci kaga annabi nuhu baya tuhumar allah annabi nuhu alaihi salam baya tuhumar Allah ya za a yi ni malami dana kafiri kana cewa ai baka kyauta min ba a'a sai annabi nuhu ya cewa anta ahkamul hakimi Allah kai ne kafi kowa iya hukunci idan ka kaddara dana ya zama kafiri wannan akwai dalili kaga annabi nuhu baya tuhumar Allah amma duk da haka Allah ya masa tsawa ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayru salih fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun karka ka tambaye ni abin da baka da sani akan shi ashe kaga hatta manzannin Allah akwai iya ilimin akwai inda ilimin su yake tsayawa akwai abin da ba za su sani ba shine Allah ya masa wa'azi inni a'ibuka an takuna min al ina maka wa'azi karka zan cikin jahilai annabi nuhu ya nemi gafaran Allah da wannan yana gwada maka inda a ce akwai annabi wanda zai iya shiryar da wani to gaskiya da annabi nuhu ne ce shekara dubu kana wa'azi amma a gidanka ɗanka kafiri kaga kenan iya wa'azi bai sa a samu shirya to annabi nuhu yana cikin ulul azmi yana cikin manyan manzannin Allah to sannan kuma Allah ya ba mu misalai waɗanda za ka samu a gidajensu man annabawan ne amma a gidajensu an samu wanda bai karbi addini ba kamar shi kansa annabi nuhu alaihi salam a matarsa guda akwai annabi lobo wanda Allah madaukaki ya ba mu labarin su a ƙarshen suratul tahrim Allah ya bada misali da labarin su ya buga misali ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ماتن النبي نوح da matar annabi lutu kaga annabi nuhu alaihi salam duk iya wa'azinsa da dadewar shi matarsa da ɗansa kafirai ne كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم يغنيا عنهما من الله شيئا kasancewar mazajen su annabawa ne Allah madaukake ya ce bai wadatar musu da komi ba wa fi ladkhulan nara ma'ad sai aka ce ku shiga wuta tare da masu shiga a gidan annabin Allah aka samu mai tafiya wuta wannan ya gwada maka shiriya ikon Allah ne saboda idan a ce annabi yana iya yi babu shakka gidansa zai fara tsayar karwa to idan ka dawo ga mafi mafificin halitta wanda shi ne annabi muhammad waɗancan ga irin yadda Allah ya jarabce su shi ma manzon Allah Allah ya mai jarabawa ga babbansa Abu Lahabi babbansa Abu Lahabi Allah ya saukar da Alkur'ani duk masoyin manzon Allah zai karanta Alkur'ani kuma Alkur'anin nan in ka tsallake tabbaci ya da baka kyauta ba idan baka karanta tabbaci ya da ba to baka hada Alkur'ani ba saboda ka ce ka karanta Alkur'ani daga Fatiha zuwa Nasi kuma duk sa'ilin da kake karanta alkur'ani sai ka tsine mu babban manzon Allah tabbace da abi lahabin wa tabba wannan ba tsinuwar taka bace ta Allah ce a ce babban annabi Muhammad Abu Lahabi Allah ya masa tsinuwa mai girma wanda ba a yi ma wani daga cikin magabatan nan ba saboda wulakanta manzon Allah da ya a rayuwarsa saboda cin zarafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa kasancewa yana babba ga manzon Allah bai amfana da shi ba yanda Allah ya faɗa game da matan waɗancan annabawa falam yugniya anhuma min Allah shay'an to haka kasancewar Abu Lahabi babba ne ga Annabi Muhammad wallahi bai sa Allah ya goge wannan sura kuma abin da ke suran nan tabbatar da azaba ce ta Allah ga Abu Lahabi shi sa da aka ce tabbata da Abi Lahabin ya da Abi sai aka ce wa tabba huwa sai kaga wa tabbashi kansa wato ya tabe halakakke ne ma an huma maluhu wa ma kasaba dukiyarsa da abin da ya aikata a rayuwarsa ba za ta amfane shi ba to kaga kenan inda a ce shiriya tana hannun mutane wallahi da manzon Allah ya yi dabara ta duk zai a ce yan uwansa kaf sun shiga aljanna saboda babu wanda zai so a ce dan uwansa ya tafi wuta wannan yasa ibnu taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallar na farko shafi na 145 yace amma shafa'atu wa du'a fantifa'ul ibadi bihi mawqufun ala shurut wa lahu hatta ceto da addu'a akwai sharadi akwai sharadi fa shafa'atu lil kufari bi najati minan nar ceto yana da tasiri amma ba a yi makafiri kaga Allah ya ba mu annabawa damar za su yi ceto amma ba za su yi ceto ga kafirai ba wal istighfar lahum ma mawtihim ala al-kufr kai ka nema makafiri gafaran Allah bayan ya mutu a kafirci duk addu'an da kake za ta fa'u ba za ta amfane su ba idan aka ce ma mutum ya mutu kafiri to duk ibadar da za ka yi ka roƙi Allah ya gafarta mishi ba zai gafarta mishi ba ba zai yiwu ba haka kuma in mutum ya riga ya mutu kafiri to ceton mai ceto a ranar tashin kiyama ba zai amfani shi ba ashe kaga kenan hatta addu'a da ceto suna da iyaka walau kana shafi'u a'zama shufa'i jahan shi da ibn taymiya yace ceto ba zai amfani kafiri ba kuma koda mai yin ceton ya fi duk dan adam daraja a wajen Allah idan aka ce koda mai yin ceton ya fi duk yan adam daraja kaga ana nufin annabi Muhammad ana nufin manzon Allah fala shafi'a a'azamu min muhammadin idan aka ce waye mai ceto to ai babu mai ceto da yafi girman manzon Allah shine mai ceto mafi daraja a cikin yan adam nabiyun fa al-khalil shine annabi Ibrahim alaihi salam na farkon su manzon Allah na biyun su annabi Ibrahim alaihi salam to sai Allah ya ba mu misali da biyun nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam babansa ya mutu kafiri wanda shine zahirin alqur'ani babansa mahaifin shi wastaghfara lahu annabi ibrahim kawai bai nemi izinin Allah ba saboda yana daukan ba laifi bane sai ya kama nema wa babansa gafaran Allah alhali baban ya mutu kafiri wannan ya zo cikin suratu ibrahim daga aya ta 40 zuwa 41 zaka ga inda yake masa addu'a rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati ya Allah ka sa in zama mai tsaye da sallah zuriya ta ka sa masu su rika tsaye da sallah wa rabbana wa taqabbal du'a kaga annabi Ibrahim yana kasarsa addu'a saman shifa sai ce rabbana gfirli Allah ka gafarta min wa liwalidayya da iyayena uwa da uba walil na da mu'minai mai yaqumul hisabi a ranar da hisabi zai tsaya annabi ibrahim yana roƙa ma iyayensa gafara wannan ya zo cikin alkur'ani Allah ya ba mu labari to sai kuma mafi daraja na dan adam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana arada an yastaghfira li abi talib manzon Allah yayi kokarin ya nema ma Abu Talib gafaran Allah wane ne Abu Talib ka san shi kakan annabi muhammad shine abdul muttalib kakan manzon Allah ya Allah ya shi yara da yawa amma daga cikin yaran nan da aka ba ma abdul yara uku su ne uwarsu ɗaya abu talib azubairu sai abdullahi mahaifin manzon Allah waɗannan mahaifiyarsu ɗaya ce ana ce mata fatimatu bintu amri fatibatu bintu amri waɗannan maza uku daga yaran abdulmuttalib su ne kaɗai uwarsu ɗaya sauran da kake ji bafannin manzon Allah uwayensu daban-daban ne amma da abu talib da abdullahi mahaifin manzon Allah uwa ɗaya uba ɗaya shakikai ne sannan akwai azubairu azubairu yana gaba da abdullahi abin da ya faru lokacin kafin a haifi manzon Allah an samu cikin manzon Allah abdullahi ya yi tafiya ya samu rashin lafiya a garin madina mahaifin annabi sai abdulmutsalif ya tura wansa shaƙiƙi shine Zubairu ya je ya yi jinyar jinyarsa ya dawo da shi da ya tafi yana jinyar abdullahi sai allah ya karbi ran baban manzon allah wato shi ya yi jinyar baban annabi sallallahu alaihi wasallam uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da ya rasu ya binne shi sai ya dawo makka nan ma bai daɗe ba don ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu manzanci ba shi Zubairu kaga baban manzon Allah ya rasu ba haifi annabi ba sannan az azubairu shakikin baban shakikin abdullahi din ya zama shi ma ya rasu kafin manzanci sai mutum ɗaya ya rage shine abu talib abu talib shine shakiki na baban annabi muhammad Uh, uwa ɗaya uba ɗaya don haka kamar yadda ka sani shi manzon Allah ya tashi maraya gaba da baya ya tashi maraya gaba da baya mahaifiyarsa ma ta rasu yana shekara shida zuwa bakwai kamar yadda aka samu sabani ta wajen malaman tarihi babansa ya rasu uh, wata riwayar ana ganin ba a haifi manzon Allah ba mahaifiyarsa ta rasu annabi bai fice shekara biyar zuwa shida ba saboda ka sai dawo hannun kakansa ya koma hannun babbansa har manzon Allah ya girma har Allah ya bashi manzanci yana hannun babbansa abu Fali don haka ya ɗauki babbansa shine mahaifi idan akwai wanda ya wahala akan annabi muhammad to bai wuce abu talib ba shakiki ne ga manzon allah amma abu talib din nan cikin ikon allah har dai allah ya nufi zuwa mutuwarsa bai karbi addini ba shine ibn taymiya ce kana arada an yastaghfira li abi talib sai shi ma annabi ya so ya yi kwaikwayi annabi ibrahim annabi muhammad sai ya yi nufin ya kwaikwayi annabi ibrahim ai annabi ibrahim babansa ya rasu sai kama addu'a rabbana wali li wa liwalidayya wa lil mu'minina mai yaqumul hisab manzan Allah ke cewa to ni ma ga babana ya rasu a barin kama masa addu'a wa arada ba'd al muslimina an yastaghfira li ba'd aqaribihi ba ma annabi kadai ba da annabi ya fara wannan wasu sahabbai ta suka ce to ai mu ma iyayenmu da yawa sun mutu kafirai ta bari mu roƙa musu Allah shine sai Allah ya ce ma kana lin nabiyyi ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba Allah ya saukar da wannan aya baya taba zama halal ga annabi an fara da annabi Muhammad baya taba dacewa ga manzon Allah baya dacewa ga masu imani su nema makafirai gafaran Allah walau kanu uli kurba ko da makusanta ne idan aka ce ko da makusanta ne komai kusancin kafiri gare ka idan aka ce komai kusanci kaga kenan ko da babanka ne ko da mamanka ce idan aka ce sun mutu suna kafirci haramun ne ka roƙa musu gafaran Allah wannan ka'ida ce idan ka dubi sahihul bukhari akwai babi musamman da shi al-imam bukhari ya ware saboda fassara wannan aya da muka karanta innaka la tahdi man ahbabta sunan babin kenan ya kawo hadisi na 4772 da kuma al-imam muslim yana babu dalil ala sihhati islami man hadarahu al-maut ma lam yashra fi an-naz'i wa huwa al-gargara ya kawo shi ne hadisin 131 wato al-imamu yana cewa Allah yana karban tuba Allah yana karban musulunta in dai rai bai fita daga ciki ba kuma rai din bai isa makoshi ba saboda ka komai tsananin rashin lafiya idan mara lafiya ya roƙi Allah gafara zai gafarta mishi komai tsananin rashin lafiya idan mara lafiya ya furta kalmar shahada matukar bai kai gargara ba bai kai shakuwa ba domin idan aka fara shakuwar mutuwa to a lokacin musulunta ba ta baya tasiri wannan labari Mustapha alai yana sahihul bukhari da sahihu muslim labarin hasnu ibn abi wahbin al-makhzumi yace ina aba talibin lamma hadaratu al-wafatu a lokacin da mutuwa ta iso ga abu talib babban manzon Allah mutuwa ta zo gare shi kaga uh, jinya ta yi tsanani wa da kala alaihi nabiyu annabi ya shigo to mutanen makka suna da makirci mutanen makka suna da makirci abinda ba sa so shine su ga cewar abu talib ya karbi addinin musulunci suna son su nuna ma duniya annabi muhammad addinin da ya zo da shi ba gaskiya ba ne babban abin da zai taimaka musu su yi nasara shine Abu Talib ya mutu yana addinin su Abu Talib shi ya riki manzon Allah idan bai karbi musulunci ba kaga suna da hujja da za su gaya ma duniya ai annabi Muhammad ba mutumin kirki bane inda mutumin kirki ne ya za a yi a ce uban goyon sama ya mutu bai karbi addinin shi ba so suna da hikima dabara ce kuma akan so haka ai saboda karin maganar bahaushe wai da dangare akan ci gari idan aka ce an samu wani a cikin gidanku kamar babanka bai karbi addininka ba to kaga ya zama abin gori gare ka to don haka da suka sani abu talib jinya ta tsananta gare shi sai suka turo manyan kafirai biyu ga suna a gefen gadon don duk yadda za a yi su tabbata abu talib ya mutu kafir kar su yadda su bari ya karbi addinin musulunci shi kuma manzon Allah yana ganin an zo gaba ta ƙarshe saboda ka ya kamata ya shigo wajen babbansa sai ya iya kokarin shi dakala alaihi nabi wa inda indahu abu jahlin tare da babbansa abu talib akwai abu jahl sannan akwai abdullah bin abi umayya manzon Allah ya ce ai ammi qul la ilaha illallah ce, babba kace la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah wannan kalma ita kadai nake so ka faɗa in har ka iya faɗanta to zan kafa hujja da ita a ranar kiyama a gaban Allah don ka tafi aljanna farai ni bukata ta ka ce la ilaha illallah cikin yana rufe baki abu jihar da abdullahi bin umayya suka ce ya abu talib abu talib targabu an millati abdul muttalib babanka abdul muttalib wani addinin ya mutu yanzu wannan addinin ne kake kyama to kaga suna ta zuga shi to shi kuma dan adam yakan dauka samanka duk abin da suka yi daidai ne ba gaskiya bane ba lalle bane iyayenka da kakanninka ya zama mutanen kirki ne ba lalle bane to amma dan adam yakan so haka saboda haka zaka ga al'ada ta duniya Eh, akan so wai a raya al'adun gargajiya eh, akan so a raya kuma ƙarya ce al'adar wani bai kamata a raya ta ba duk yadda suke cewa a raya al'ada al'ada ai musiba ce to al'adar wani cin mutane ne yanzu in za ku raya za a yi al'adar wasu cin mutane ne sai don za a raya al'adar su kaga an shiga uku so ba lallai ba ne ya to abin da iyaye suka yi daidai ne amma babu shakka wannan kalma ce da za ta kama hankalin abu talib ah, ba son kai bane don misali ba wai muna so mu raba ka da ɗanka bane amma kai a matsayinka na dottijo idan za a ce ka zaɓi addini biyu da na babanka da na jika wanne za ka ɗauka ai dabara ce na dukar hankali falam ya zala yi kallimanihi ba su gushe ba suna tamar magana lam yazal rasulullahi ya ariduha alai suna yi manzon Allah shi ma bai gushe ba ana yi suna tallatawa annabi yana tallatawa wa yu'idanihi bi tilkal maqala in ya fada su mai da wancan kalma hatta kala abu talibin a ƙarshe sai abu talibi ya faɗi magana akhira ma kallama um maganarsa ta ƙarshe a duniya ya ce ala millati abdul muttalib shi yana kan tafarkin babansa abdulmutalib saboda ka sai shi hasmu ibn abi wahabin al-maslumi da ya ba da labari Sai cewa a ba an ya kula abu talib ya ki ya ce la ilaha illallah hatta qala akhir shay'in sallamahum bihi ya zama magana ta karshe magana ce da su waɗannan kafirai suka nemi yayi ta to da annabi ya ji kuma abu talib ya faɗi wannan kalma daga nan kuma shakowa ta kama shi manzon Allah ya san cewa damar ta kubuce a nan take bai bar ɗakin ba manzo Allah ya ce la'astaghfiranna laka ma lam unha anka wallahi sai na nema maka gafara sai dai in an hana ki kaga kenan manzo Allah lokacin ma da ya alƙawarin yana da tunanin za a hana shi manzon Allah yana da hange yace eh sai dai idan an hana ni ashe annabi ya san cewa wannan wato yana da basira yana da fahimtar cewa abinda annabi Ibrahim din yayi shi kansa wato bai sami izinin Allah ba to shi wanda ya rawaito wannan hadisi shine yace fa nazalat suratu tauba anan take Allah ya saukar da ayoyi guda biyu da aya ta 113 ta suratu tauba ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba baya taba halatta ga annabi da waɗanda suka yi imani su nema makafirai gafaran Allah ko da makusanta ne to sai Allah ya saukar da wannan aya ta suratul qasas innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka shirya da wanda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shi yake da damar ya shirya da wanda yayi nufi wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shi ne mafi A sanin waɗanda suka dace da samun shirya Allah shi ya fi sanin wa ya dace ya samu shirya to shi ne sai ibn taymiya da ya kawo waɗannan labarai da misalai da hadisai da ayoyin alkur'ani sai ce sun zakarar lahu uzura ibrahim annabi muhammad kafin ya bar ɗakin da babbansa yake ya yi alkawari la'astaghfiran na laka malam unha anka zan nema maka gafara babba in dai ba a hana ni ba sai Allah ya saukar da dalilai ga annabi Muhammad ya nuna masa ai annabi Ibrahim din da ya roki Allah ya gafarta wa iyayensa shi din ma daga baya ya daina wannan Allah madaukaki ya saukar da shi a suratul tauba aya ta 114 Allah madaukaki ya ce wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi ai abin da sa annabi Ibrahim ya ci gaba da nema ma babansa gafara illa an mau'idatin wa'adaha iyahu wato alkawari ne ya yi annabi ibrahim yayi ma babansa alkawari falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah a lokacin da annabi ibrahim yake ta nema ma babansa gafaran Allah bai san cewa babansa makiyin Allah ne ba amma daga lokacin da al'amari ya bayyana gare shi babansa makiyin Allah ne inda ka barra amin sai ya barranta ga baban nashi sai eh, Allah madaukake ce inna ibrahim la awwahun halim shi annabi ibrahim mutum ne mai yawan tawali'u mutum ne mai mai dauriya mutum ne mai jin kai da tausayi to ibn taymiya a majmu'u fatawa mujallal na farko shafin 145 yace fa hada lamma mata mushrikan lam yanfa'ahu istighfaru Ibrahim. tunda baban ya mutu yana kafiri kaga addu'ar dan annabi ibrahim ba ta amfane shi ba ma'a bi gomi jahihi wa qadrihi kuma duk da darajar annabi ibrahim da kuma girmansa duk da darajar annabi ibrahim da kuma girmansa amma kaga addu'ar da yayi ma babansa bai amfane shi ba kaga ya gwada cewa in mutum ya riga ya mutu kafiri to fa addu'a ta musulmi ba ta amfana shi to ba wai mutum ɗaya ne ba da labarin mutuwar abu talib akan addinin kakan annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam shine mahaifin abu talib abdul muttalib akwai abu huraira shi ma ya rawaito hadisi a hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi li ammihi indal al-maut abu huraira yace manzon Allah ya gaya wa babbansa a lokacin mutuwar shi قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة kaga akwai bambanci tsakanin kalmar da ta zo a hadisin Hafnu ibn Abi Wahb annabi yake kalimatan uhajju laka biha inda Allah wannan riwaya fa qul la ilaha illa Allah ashhadu laka biha yawm al-qiyamah in dai kace la ilaha illa Allah zan kafa shaida da wannan kalmar akan cewa kai musulmi ne to a riwaya ta abu huraira abu talib ya tanka wa manzon Allah annabi ya ce masa laula an tu'ayyira ni quraishun in ba don ina ba na son quraishawa su kushe min ba in ji babban manzon Allah ya ce in ba don ba ni son a ce ƙurashawa sun kushe min ba saboda kushe wanda za su mar yakudu da za su duka cewa inna ma hamalahu ala zalika aljaza'u ai abin da yasa na faɗa zafin mutuwa ne kuma gaskiya ne abu talib ya ce in ma na musulunta a yanzu za su je su ce zafin mutuwa ne ba gaskiya ba ne za su gaya wa mutane haka la'akarar biha aynaka ya ce ma annabi da na faɗa a gabanka a idanunka kaji amma ko da na faɗa ba zai amfani ba saboda in ma na ce la ilaha illallah za su ce zahi mutuwa ta sa abu ya faɗi wannan kalma ne sai Allah ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta wannan hadisi na Abu Huraira yana sahihu Muslim babu awwalul iman qawlu la ilaha illallah inda al-Imam Muslim yake bayanin darajar kalmar shahada to sannan ba Abu Huraira kadai ba hadisin sa yana sahihu Muslim hadisi na 41 Abdullahi bin Abbas shi ma ya ruwaito labarin mutuwar babban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas kaga shi ma makusanci ne ga annabi makusanci ne ga manzon allah in ka dubi fathul bari mujallar na bakwai shafi na 235 ibn hajar ya ce wa haza kulluhu zahirun fi annahu mata ala ghairi islam waɗannan hadisai da muka kawo daban-daban zahiri suna tabbatar da abu talib ya mutu a wani addinin da ba islam ba wa yudha'ifu ma husu suhaili annahu ra'a fi ba'd kutub al-mas'udi annahu aslam ba mamaki kana karance karance za ka iya karanta labari wani zai gaya maka cewa Abu Talib ya musulunta ne Ibn Hajar ce wannan magana banza ce duk inda ka ga labari wai Abu Talib ya musulunta ba gaskiya ba bane li'anna mithla zalika la yu'aribu ma fi sahih ko da an samu labarin in ka ɗauko shi ingancinsa ba a kara ingancinsa da ingancin hadisin da ya zo a sayi bukari da kuma musulun Ka kuma ba wai nan kaɗai ba babu shakka Allah ya tabbatar mana hujjoji a cikin alkur'ani waɗanda suke nuna cewar idan dai mutum ya mutu kafiri to fa nema masa gafaran Allah haramu misalin sa shine a suratul mumtahina aya ta 4 zuwa shida. Allah madaukake yace kad kana lakum kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wal ladina ma'ahu ai kun samu kyakkyawan abun koyi game da annabi Ibrahim da waɗanda suke tare da shi iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah annabi ibrahim da jama'arsa suka ce makafirai mun barranta da ku da kuma abubuwan da kuke bauta wanda ba Allah ba kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha abadan hatta saboda haka mun kafirce gare ku kuma kiyayya da adawa masomin kenan a tsakaninmu da ku har sai ranar da kuka yi imani da Allah shi kadai Allah ya ce duk waɗannan abubuwan koyi ne gare mu game da annabi Ibrahim da jama'arsa sai Allah madaukaki ya ce illa kaula Ibrahim li abihi kun ga Allah ya tabbatar ke. illa ƙaula ibrahim duk waɗancan halaye na annabi ibrahim abin koyi ne amma banda addu'ar annabi ibrahim wannan ba abin koyi bane kalmar annabi ibrahim la astaghfiranna laka zan nema maka gafaran Allah wa ma amliku laka min Allah min shay'in ni ban ballaki komi gare ka ba game da eh, Allah ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم أكرشي الله يساك ميمي تاوى كمرين دي فارا لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة kaga Allah ya tabbatar da labarin annabi Ibrahim yana dauke da abin koyi amma banda abu daya shine ka yi ma babanka addu'a baya ga cewar ka san babanka ya mutu kafiri ka dage kaga cewar babanka bai mutu kafiri ba kamar yadda annabi ibrahim ya dage kamar yadda annabi muhammad ya dage ya ga cewar babbansa bai mutu yana kafiri ba idan aka ce wani na kusa da kai ba musulmi ba ne to ka yi iya yadda za ka yi idan kana da dukiya ne ka yi ƙoƙari dukiyar ta ƙare saboda ganin wannan ɗan uwan naka ya karɓi addinin musulunci musamman a ce iyayenka musamman a ce iyayenka wannan shine abin da muke iya koya game da annabi ibrahim da kuma annabi muhammad allah madaukaki ya ce muna da abin koyi game da su sau nan wasu shaidanu ke kokarin su daɗa rikitar da al'amari suka ce ai ba baban annabi ibrahim ba ne wai ba baban shi ba ne babu shakka wannan magana banza ce a ƙur'ani allah ya ringa magana illa qaula ibrahim li abihi li abihi Allah ya faɗi wannan wurare daban-daban ya ce annabi ibrahim ya yi magana da babansa ko sai a waye gari musulmi ya ce ba baban shi ba ne ya karetawa ya kareta Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi kare don haka duk mai tsoron Allah ya san ba zai yiwu a ci gyaran Allah ba ba zai yiwu ba in dai akwai tsoron Allah wai saboda yana son ya kyautata labarin annabi ibrahim ai a ce annabi ibrahim sama da ƙasa ba shi da matsala iyayensa musulmai iyayensa musulmai saboda ka bari yayi ma Allah gyara Allah ka tsare mu to babu shakka azaru mahaifin annabi ibrahim wannan shine abin da masana suka tabbatar masanan alqur'ani masanan hadisan manzon Allah sun tabbatar da cewa azaru shine mahaifin annabi ibrahim alaihissalam wannan yana tafsirin ibnu kasir kuma ibnu kasir wato allah ya masa baiwa ya ba shi ilimin tarihi ya ba shi ilimin alkur'ani ya ba shi ilimin hadisan manzon allah ibnu kasir yana da ilimi ta sashi uku saboda haka yasa ga da yawa malamai suna rinjayar da tafsirinsa akan sauran tafsirai saboda masanin tarihi ne ai kaga yana da littafan tarihi kamar al wa wan nihaya wanda ya kawo labarin annabi ibrahim a ciki yana mujallar na farko shafin 330 sannan kuma ya kawo labarin annabi ibrahim a tafsirin shi yana mujallar na uku shafin 289 to sannan ibn kasir masanin hadisi ne ya rubuta littafai akan ilimin hadisi ya rubuta littafai ibn kasir a ce maka ibnu kasir ya tabbatar azar babansa ne in ka dubi al-imam shaukani shi ma masanin tarihi masanin alkur'ani masanin hadisan manzon Allah yana da tafsiri fathul qadir mujallal na farko shafin 938 al-imam shaukani yace wa abuhu huwa azaru baban annabi ibrahim shine azaru ga ibn al-asir mai littafin tarihi al-kamil fi tarihi yana mujallar na farko shafi na ɗari da uku ga ibn jarir at-tabari wanda shine jagoran malaman tafsiri gaba daya al-imam at-tabari a tafsirinsa yace was-sawabu anna ismuhu azar gaskiyar magana ita ce sunan baban annabi ibrahim shine azara in ka dubi bayanin al'imamul aini a sharhin sahihul bukhari umdatul qari yana mujallar na 23 shafin 205 haka nan ibn hajar a fathul bari mujalla na takwas shafi na 383 ibn hajar da ya kawo labarin annabi ibrahim da ya zo cikin hadisan manzon allah ya kawo ayoyin alkur'ani sai ibn hajar ya ce ha za mu wafi kulle zahirin qur'ani hadisan manzon Allah sun dace da zahirin ayoyin alkur'ani fi tasmiyati walidi ibrahim yanda alkur'ani ya kira sunan baban annabi ibrahim shine azaru haka hadisan annabi haka hadisan manzon Allah suka tabbatar da cewa sunan mahaifin annabi ibrahim shine azaru kuma haka zaka gani a tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami'u li ahkam al-qur'an a mujallal na hudu shafi na 23 so galibin malaman tafsiri da masana hadisi suna tabbatar da azaru shine mahaifin annabi ibrahim alayhi salam duk in kaga wata magana da ta saba wannan ba gaskiya bane Allah madaukaki ya faɗa mana a suratul tauba aya ta 115 yace wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun shi Allah baya kyale mutum ya shiga baka sai ya nuna masa abin da zai shirya da shi duk duniya duk mutumin da kaga ya mutu karka ɗauka Allah ya kyale shi bai nuna masa ba duk ɗan adam Allah bai kyale shi a bata sai ya nuna masa wata shari'a hanyar shari'a yadda zai karbi shari'a ta fara idan aka samu wasu sun mutu ala wato har eh, da'awa ba ta isa gare su ba waɗanda su ake kira ahlul fatara wanda annabi ya ce za a musu jarabawa a filin hisabi inna allaha bi kulli shay'in alim shine Allah yace Allah masani ne game da dukkan komai Allah bai jahilci komai ba to wannan ya tabbatar mana shiriya ta Allah ce shi kadai abu na biyu game da labarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wato shine an samu tabbacin eh, baffansa zai samu ceton shi an samu wannan tabbaci mutuwa akan kafirci wannan babu makawa kai tabbas abu talib ya rasu ba akan addinin musulunci ba amma an samu hadisai daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisan nan sun taho ta riwayoyin sahabbai daban-daban misali akwai hadisin abu sa'id al wa akwai lokacin da aka ambaci abu talib sai manzo Allah yake cewa la'allahu tanfa'uhu shafa'atu yawm al-qiyamah ba mamaki cetona ya amfani babbana abu abu fadi a ranar kiyama babu mamaki cetona ya amfani shi fayuj'alu fi bahdahin min narin maimakon a jefa shi a tsakiyar teku na wuta saboda ita jahannama yanda kaga tsarin teku haka take wuta jahannama kamar tsarin teku ne idan mutum ya shiga wani ai farkon teku za ka ga ruwan kaɗan ne ruwan baya wuce daidai idanun sawunka in ka ƙara gaba ya taho gwiwa in ka ƙara gaba ya taho eh, rabin jikinka in ka ƙara gaba ya zo wuyarka har ma in ka tafi gaba ya nutsar da kai to haka jahannama Allah ya halitta ta jahannama haka take kaman teku ne shi ne manzon Allah ya ce to tana yiwuwa ceto na ya amfani babbana maimakon a sa shi a tsakiyar jahannama wanda zai zai nutse sai Allah ya kawo shi farkon jahannama shine manzon Allah ya ce bahbahin min narin ma raqqa min alma'i a kawo shi inda ruwan ba yawa kamar bakin teku inda ruwa ba yawa yablugu ka abaiti amma dai wutar tana kama Abu Talib zuwa idanun sawun shi kadai amma fa karka dauka zafin kadan ne manzon Allah sai ya ce yagli min hudimaguhu kwakwalwarsa tana tafasa saboda tsananin zafin wannan azaba da ta kama iya idanun sawun shi amma dai kaga an ya samu ceto wannan hadisin ya zo a sahih bukari akwai babin da imam bukari ya ware qissatu abu talib qissatu abi talib ainihin babi ne na musamman labarin babban manzon Allah sai kawo hadisi na 3885 shi ma abbas babban annabi ya taɓa tambayar manzon Allah Abbas ya ce masa ma agnaita an ammika fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka Abbas inda shi Allah ya nufe shi da musulunta Allah ya kara masa yarda ya taɓa ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam shin wani amfani kai wa ka ya kai Muhammad ya kai Rasulullah da me ka amfani babbanka in ji abbas ya ce saboda na san wahalar da babbanka ya sha wajen baka kariya da taimako saboda in ba dan abu talib ba wahalar da manzon Allah zai fuskanta a garin maka da tafi wanda ya sha amma ana jin nauyin abu talib mutum ne mai farjini mutum ne karɓaɓɓe ga manyan mutane saboda haka suna jin nauyinsa kuma an ɗauki muhammad tamfar ɗa ne ga abu talib saboda a hannun sai girma tamfar ɗa ne gare shi bare kuma baban annabi abdullahi ɗin shakiki ne ga abu talib wannan ya sa ake ganin kamar ɗansa ne shi ne abbas yake tambayan annabi ya ce masa to wani amfani kai wa babbanka ga irin taimakon da ya baka sai mun zan Allah ce huwa fi bahbahin min nari an dawo da abu talib ga ainihin farkon jihar nama. wuri mara zurfi na jahannama sai manzon Allah ya ce wa laula ana in ba don ni ba lakana fi darkil asfali minan nari in ba don ni ba da kuwa abu talib ya kasance a fari mafi zurfi na wutar jahannama a rami mafi zurfi na wutar jahannama hadisin nan yana sahihu muslim ya zo a karkashin babu shafa'atin nabi a bai talib musamman annabi yayi ceto ga Abu Talib wa takfifi anhu bi sababi ya zamanto an sassauta ma Abu Talib azaba ta dalilin wa ta dalilin manzon Allah to zaka ce a'a idan aka ce mutum ya riga ya mutu kafiri ceto bai amfanarsa to ya aka yi ceto ya amfani Abu Talib kuma wato kamar akwai tufka da warwara kenan ko babu tuka da warwara al-imam al akwai littafin da ya rubuta akan tashin kiyama mai suna at-tazkiratu bi ahwalil mauta wa al akhirah a shafi na 409 yace in ka dubi al-qur'ani zaka ga abinda al-qur'ani yake karantar da mu inna ala anna kufrin minkum duna kufrin wani kafircin bai kai wani girma ba wato wani kafirci ya fi wani girma don haka kafirci ba iri ɗaya bane laisa ka kufure man taga wa kafara wa tamarrada wa asa idan aka ce wannan ya kafirce kafirci kadai ya yi rayuwarsa ya mutu wani kafirin kuma baya ga cewar kafiri ne ya yi zalunci ya kashe mutane ya cutar da wasu ya kwace dukiyarsu to kaga idan sun tafi lahira wancan kafiri wanda iyakan laifinsa shine kafirci amma bai cuci kowa ba wannan kafiri da ya tashi ya cuci mutane ya za a yi a ce makomarsu ɗaya ce ba ɗaya ba ce saboda haka azabar kafirai a wuta ba ɗaya ba ce idan kafiri ya zamanto ya fi tsananin laifi a duniya to haka kuma azabarsa a lahira ta fi ta wasu wala shakka nan kufar fi azabi fawito ya ce saboda haka babu shakka abinda alkur'ani ya karantar da mu su kafirai game da wutar jahannama azabar su ba ɗaya ba ce wannan ya tabbata cikin alkur'ani da kuma hadisan annabi muhammad yana yake cewa ai ko a tarihi in ka duba za ka kai da kanka za ka hukunta a ce wannan kafirin ya yi fada da annabawa har ma ya kashe wasu wani ya yi fada da mutanen kwarai ya kashe su wa fataka fihim wa afsada fil ardi wa kafara an samu kafiri da ya barna a doron kasa ga kafircin sannan ga fasadi musawiyan li azabi man kafara faqat ba zai yi azabarsa ta zama daidai da mutumin da laifinsa kawai yayi kafirci ya mutu ba don akwai akwai kafirin da bai yadda ya musulunta ba amma ya taimaki annabawa shi bai yadda ya musulunta ba wa ahsana lil anbiya amma ya taimaka wa annabawan Allah ya taimaka wa musulmai amma kuma Allah ya nufe shi ya mutu yana kafiri shine sai a bada misali da Abu Talib kaifa akhrajahu an-nabiyyu ila bahbahin limaza linusratihi iyyahu me yasa aka dawo da Abu Abu Talib zuwa ga ainihin farkon jahannama inda bai da zurfi saboda ya taimaka ma Annabi Muhammad ya ba da kariya ga addinin musulunci amma ya mutu yana kafiri su kaga zunubinsa ba zai zama ɗaya da irin fir'auna ba fir'auna da ya yi ta faɗa da waliyan Allah ya kashe mutane kuma ya kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala bare hadisai da aka samu sun kai kamar daga sahabban manzon Allah kamar mutum biyar na biyu shi ne samura bin jundab samura ya ce a annabi sallallahu alaihi sallam wasallam yace inna minhum man ta'khudhu an-nar ila ka'bayhi ita wuta azabarta ga kafirai ba ɗaya ba ce. akwai kafirin da wuta tana kama shi ne kawai iya idanun sawaye wa minhum man ta'khudhu ila hujuratihi ila hujjati akwai wanda wutar tana kama shi zuwa kugunsa rabin jikinsa wa minhum man ta'khudhu ila unukihi akwai wanda wutar tana kama shi zuwa wuyansa akwai wanda wuta take shafe shi gaba daya hadisin yana sahihu muslim babu fi shiddati harri nari jahannam hadisi na 2185 na uku shine an-nu'man bashir hadisinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahwana ahlin nari azaban wanda ya fi saukin azaba daga cikin yan wuta a wannan hadisin annabi bai faɗi sunan shi ba manzon Allah bai kira sunan shi ba amma annabi Allah ya sanar da shi duk cikin yan wuta waye azabarsa ta fi sassauci manzon Allah sai ya ce la rajulun tudau fi ahmasi qadamaihi jamra za a sa garwa shine a karkashin tafin kafansa iyakar azabar shi garwa garwashi za a sa a karkashin tafin kafafunsa ba kafa ɗaya ba duka biyu akmasi kadamai jamra yagli min hadi maguhu manzon Allah yake amma zafin wannan garwashin ya sa kwakwalwarsa tana tafasa Allah kai mana tsari da wuta jahannama a wata riwayar manzon Allah yake rajulun fi akmasi kadamai jamratani mutum ne za a kawo garwashin wuta guda biyu a sa a ƙarƙashin tafukan sawayen shi ya gale min huma dimaguhu wannan hadisin na annu'man bin bashir yana sahihul bukhari babu sifatul jannati wan nar yana sahihu muslim kitabul iman shi ma muttafaqun alai amma a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi sunan wanda azabar ta fi sauki ba illa dai annabi ya gaya mana wannan mutumin shine wanda azabar ta fi sauki daga cikin azabar da ake ma yan wuta akwai riwaya da ta zo ahwanu ahlin nari azaban mafi saukin azaba daga cikin yan wuta mallafu na alani shine wanda aka bashi takalma guda biyu so kaga hadisin ya zo da lafuzza daban-daban can an ce garwashi nan kuma an ce takalma washiraka ne min nar takalman suna da igiya zai sa kafarsa ya daure amma takalman na wuta ne ya min huma dimaguhu kwakwalwarsa tana da tafasa kama yagnil birjalu manzo Allah yace kamar yadda tukunyan karfe take tafasa idan wato an hada mata wuta kwakwalwarsa na tafasa yana bararaka yadda kasan ruwa na bararaka a tukunyan karfe wannan ya zo ta riwayar al-Imam Muslim shi ma akwai babin da ya aje hadisin shine babu ahwani ahlin nari azaban mutum na hudu shine Abu Sa'id al-Khudri a hadisinsa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ayyana sunan mutumin ba manzon Allah ya ce inna adna ahlin nari azaban adna maimakon wancan riwaya inna ahwana inna adna ahlin nari azaban mafi sauki mafi kankantar azaba daga cikin yan wuta yanta ilbi na alaini min nari shine wanda za a bashi takalma guda biyu ya sa amma takalman wuta ne yagli dimaguhu min hararati na alaiki. manzon Allah ya ce amma kwakwalwarsa tana tafasa ta dalilin ta dalilin zafin waɗannan takalma hadisin abu sa'id al yana sahihu muslim babu ahwani ahli nar hadisin 361 waɗannan hadisai kusan dukkan su suna sahihul bukhari da kuma sahihu muslim ko ka samu akasari suna sahihu muslim banda ah, sahihul bukhari hadisai ne ingantattu waɗannan mutane guda hudu da suka ruwaito hadisin nan gaba daya babu wanda ya kira sunan Abu Talib sai da aka samu hadisin Abdullahi bin Abbas kuma wannan hadisi yana sahihu Muslim hadisin Abdullahi bin Abbas ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahwanu ahli nari azaban mafi saukin azaba ga yan wuta Abu Talibin kaga yanzu mun samu sunan shi a fili an samu sunansa a fili duk da cewar an samu riwayoyi da muka karanta a baya kamar riwaya ta samura bin jundub kamar riwaya ta abu sa'idin al-khudri kamar riwaya ta annu'man bin bashir kamar riwaya da muka karanta ta labarin abu bali waɗannan duk riwayoyin babu inda aka samu sunan shi amma a hadisin al-imam muslim riwaya ta abdullah bin abbas annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar annabi da kansa ya faɗa manzon Allah ya ce inna ahwala inna ahwanu ahlin nari azaban ahwanu ahlin nari azaban abu talibin wanda ya fi saukin azaba daga cikin yan wuta shine abu talib to don haka yasa idan ana iya samun sauki ta azaba ga kafiri amma dai a ce ya tafi aljanna abu ne wanda ba zai yiwu ba saboda Allah madaukaki ya riga ya faɗa fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto baya amfanar kafirai a ranar tashin kiyama wanda ya zo a suratul muddathir ya zo ta bayanin ibn hajar a cikin fathul bari a mujallar na goma sha shafi na 437 ibn hajar yake cewa za ka iya samun irin wannan labarai game da abu lahabi amma duk hadisin da ka samu game da abu lahabi wai akwai wani ceto da ya samu ko wani sauki na azaba yace wannan da bai inganta ba bayanin ibnu hajar yana cikin fathul bari mujallar tara shafi na 145 to sai mu je aya ta gaba ne Allah madaukake ce. <clears throat> wa qalu in nattabi'il huda ma'aka nutakhattaf na ardina أولم نمكن لهم هرمنا من أن تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون الله بدك جينا بام الأباري irin maganganu da kafiran النبي محمد صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qalu suka ce ma annabi Muhammad inna tabi'il huda ma'aka idan mun bi shiriyan nan tare da kai muka musulunta nutakhaffaf min ardina za a caccafke mu a raba mu da birnin mu a raba mu da kasan mu al-ihtitaf shine kidnapping da da turanci al-intiza'u bi sur'atin shine ake nufi da al-ihtitaf idan muka musulunta za a ringa cafke mu ana tafiya da mu a raba mu da ƙasar mu kuma babu shakka kafin zuwan annabi muhammad duniya ba ta da zaman lafiya musamman ƙasar larabawa duk wannan kidnapping ne da kake gani ana yin sa'ada shine ne iqtita suke gaya wa annabi to ai yanda ma muke yanzu nan. bare kuma mun karɓi addinin ka an shiga wani hali kawai sai a yi ta kidnapping dinmu ya zo cikin bayanin al'imamu bagawi al'imamu bagawi ya ce wa zalika annal araba fil jahiliya su larabawa a zamanin jahiliya kanat tuqiru ba'dhum ala ba'd ba su da zaman lafiya saboda ka wannan kabila ta kai ma wancan kabila hari wancan kabila ta kai ma wancan hari wa yaqtulu ba'dhum ba'da fashi na kisan fashi. wa ahlu makka aminuna haisu kanu amma cikin ikon Allah duk inda ka tafi ka san larabawa kana cikin bala'i da zaran ka shiga makka shi kenan in ka shigo garin makka an gama tun a zamanin jahiliya mutanen makka lafiya lafiya suna zaman lafiya haisu kanu me dalili li hurmatil haram saboda hurumin wannan gurin wannan hurumi kuma karka ɗauka annabi muhammad ne ya zo da shi annabi ya tabbatar da hurumin makka ya samu ne a ranar da allah ya halicci sammai da ƙasa ranar da allah ya gama halittan sama da ƙasa ya samu makka hurumi so ba wani annabi bane ya samu makka hurumi allah da kansa ne wannan hurumi ya samu tasiri uh, ya samu tasiri ga rayuwar mutanen makka amma hurumin ba wai Allah ne ya tsare garin ba a'a Allah ya yi doka ya yi doka game da makka ya sa wuri ne mai albarka shine hurumi eh, don haka Allah ya haramta kaza ya haramta kaza Allah ya haramta zubar da jini Allah ya haramta a cuci wani duk Allah ya haramta farauta abubuwa da yawa da aka haramta wa mutanen makka To ranar da Allah ya halicci duniya yi wannan hurumi so amma ya aka yi garin makka ya samu kuma tsaro gashi Allah ya ba wa makka hurumi wannan hurumi ba tsaro bane ba tsaro bane Allah ya haramta in aka ce Allah ya haramta ai ba lalle bane a bi dokar Allah ana saba ma Allah eh, Allah ya haramta a zubar da jini a makka amma ya aka yi makka ta samu tsaro tun a jahiliya mutanen makka suna da tsaro shine eh, albagawi ce wa min al-ma'ruf annahu kana ya'manu fihi dhiba'u min az-zi'abi <clears throat> idan kura ta bi dabba misali kura ta biyo akuya a guje idan akuyar ta shiga hurumi ta tsallaka harami wallahi zaka ga kuran ya tsaya ba zai iya ba wani tsaro ne da Allah ya ba wa haramin haramin makka ya samu wannan tsaro mai girma shine albagawi yace minal ma'arufi wannan sananne ne sananne ne ba wai abu ne ba ko ba duk larabawa sun sani yace kuma wal min al duk inda shirka yake eh, shirwa yake shirwa da da shaho da hankaka da yake suna farautar eh, tsuntsaye zaka ga shirwa tana farautar eh, tsuntsaye hadda tattabaru amma idan tattabarar ta shigo garin maka wannan shirwar ba ta iya taɓa ta alhamamu min alhidiati. da zaran tattabara ta bar harami don haramin akwai iyakarsa eh, akwai iyakan hurumi na garin maka to da zaran ta bar hurumin maka to za ka ga shirwa ta samu daman taba ta za ka ga kuma dabba eh, kamar awakai za ga dabbobin daji sun samu daman farautar su amma in je suna hurumin maka, ba zai yiwu ba me yasa wannan in ka dubi suratu ali imran aya ta 97 ai Allah ya faɗa wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga garin makka to ya samu amana saboda haka zaka ga mutum an kashe mar uba yana neman wanda ya kashe ubansa ya rama sai a ce mar yana makka da ya shigo garin makka gashi gashi amma bai iya taba shi baya iya taba shi saboda haka sai dai ya bashi hakuri don Allah ka bar garin nan mu haɗu a waje mana amma ba yadda za wannan ya zo ta bayanin a <clears throat> kuma ba wai zamanin jahiliya ba ne kawai <clears throat> hatta bayan bayyanar manzon Allah <clears throat> al-imamu aqwa ibn abi rabah yana cewa ya amanu fihi kullu shay'in tun da har Allah ya ce wa man dakalahu kana aminan to ba wai a jahiliya bane kawai har yanzu idan wani ya aikata laifi ya shigo garin makka to sai dai a lallabe shi dan Allah ka bar garin makka dan mu daure ka don Allah ka taimaka ka bar garin amma ba wai a taba shi a garin maka ba zai yi ba ga wannan fahimta ce ta wasu tabi'ai Allah madaukaki ya musu rahama shine Allah madaukaki ya ce yujba ilayhi samaratu kulli shay ana kawo maka ƴaƴan itatuwan dukkan komai inji Allah samaratu kulli shay'in rizqa samaratu kulli shay'in dukkan ƴaƴan itatuwar kowace bishiya ana kawowa garin maka, yanda Allah ya faɗa haka kuma abin yake idan ka tafi maka tsakanin maka tsakanin jidda da garin maka, ba za ka ga rafi ko ɗaya ba ba rafi babu lambu ba ice wata bishiya mai na kwarai da za ka ga tana da ƴaƴa sai dai itatuwa irin na hamada amma wallahi in ka shiga garin maka za ka ga ɗan kicin da babu shi a abuja baka taba gani ba kuma hatta mangoro da kake da shi a Najeriya ba irinsa zaka gani a garin Makka ba mangoron da ake kai musu makura ne wanda ya kai makura a kyau wato duk ƴaƴan itatuwa na duniya masu kyau ana kaiwa garin maka duk wani dan iki kuma wannan abin da aya ta faɗa kenan yujba ilaihi samaratu kulli shay ƴaƴan itatuwan dukkan komai idan ka shiga tsohon makka zaka gansu sannan kuma ga su a raha komi ka gani sai ka gan shi yana sauki ba kamar yadda kake san shi a kasar ba domin in ka lura da wahalar da aka sha kafin a kai yi itatuwa garin makka idan aka gaya ma farashin za ka ɗauka ya yi sauki don za a yi wahala a ɗauki wannan abun daga gabas da yamma kudu da arewa sassan duniya a kai 'ya'yan itatuwa garin makka aiki kenan to sai Allah ya ce duk wannan abin da ke faruwa riskan milladunna wannan fa arziki ne daga wajenmu ashe ba wai dabarar ɗan adam ba ne wannan ikon Allah ne Allah ne yake kai wa mutanen makka abinci in ji Allah tabaraka wa ta'ala ta amma Allah ya sani mutane da yawa ba za su yadda ba sai ce walakin na aksarahum la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba ba su sani ba ne ai mu muke yi wato Allah ne yake kai abinci garin makka kaga Allah madaukaki ya ba wa makka abubuwa guda biyu ya ba wa makka tsaro ya ba wa makka tsaro don haka inda zaka tafi makka da miliyan 100 a aljihunka ka samu ma ka shimfiɗa a kofar ka'aba to sai da jami'an tsaro su zo su dauke ka don suna ganin taɓaɓɓe ne mun ba wanda ya damu da kai saboda tsaro Allah ya ba wa makka tsaro ya ba wa makka abinci ya aka yi Allah yake wannan aikin me yasa don haka Allah yake rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun dalili saboda addu'ar annabi Ibrahim ce addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam wanda ya zo cikin suratu Ibrahim aya ta 35 annabi Ibrahim ya dauko Hajara da ɗanta annabi Ismail ya kawo su garin Makka shine Allah yake wa Iskala ibrahimu rabbi ja'al hazal balada aminan a lokacin da annabi ibrahim ya kawo iyalansa ya aje a garin makka sai ya roƙi allah ya allah ka sanya wannan birnin ya zama mai zaman lafiya ij'al hazal da aminan ka bashi amana wajnubni wa bani ya anna abudul Allah ka nisantar da ni da ƴaƴana kar mu bauta gumaka to anan ka tsallake aya guda ka koma aya ta 37 a suratu ibrahim din kaga can baya ya roƙa wa makka amana sai ya ce rabbana inni askantu min zurriyati ya Allah ka sani na ɗauko wani sashin zuriyata domin ba duka ƴaƴansa bane annabi ibrahim ba duka ƴaƴansa ne kawo su makka ba kamar matarsa uwar gidansa saratu ita ta haifi annabi isaq alaihi salam kaga su suna can suna zama a ƙasar filistin saboda haka annabi ibrahim ya ce inni askantu min zurriyati na ɗauko wani sashin zuriyata na zaunar da su biwadin a wani kwari gairi zar'in wanda babu shuka a wurin na kawo iyalaina na aje su a wani kwarin da babu shuka inda baitikal muharram dalili saboda daidai nan ne ɗakin ka mai alfarma zai kasance rabbana abin da yasa na kawo su nan li musu salata dan su rika tsaye da sallah don a tsaye da sallah a raya wannan ɗaki na Ka'aba to ina addu'a faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhi ya Allah ka sa a samu zukatan wasu mutane su yi sha'awar zuwa su zauna da iyalai na a wannan guri kaga annabi ibrahim ya roƙi Allah wannan wurin ya zama gari saboda ka waye kafa garin makka annabi ibrahim alaihi salam shi ya roki Allah ya karkatar da zukatan mutane tahwi ilaihim mutane su yi sha'awar dawowa makka su zauna a ƙarshe sai Allah ya ce warzuqhum minas samarati Allah ka musu arziki da 'ya'yan itatuwa la'allahum yashkuruna ana fatan su yi godiya to kaga annabi ibrahim ya roƙi amana um, garin makka ya roƙi 'ya'yan itatuwa magarin makka shine allah tabaraka wata'ala yake cewa su mutanen makka da suke cewa idan sun yi imani za a yi kidnapping ɗinsu shin ba sa gani awalam numakkin lahum haraman aminan ba mu muka tabbatar musu aka samu hurumi mai amana ba ake samun zaman lafiya a garin makka yujba ilaihi samaratu kulli shay ana kawo ƴaƴan itatuwan kowace eh, bishiya zuwa garin makka rizqan min ladunna a matsayin arziki daga wajen mu walakin na aksarahum la ya'lamuna sai dai mafi yawan mutane ba sani ba wato wannan ikon Allah ne saboda ka tun zamanin da akwai kidnapping me ya kawo da shi zuwan manzon Allah tun zamanin da saboda sharri ba sabon abu bane duk wani sharri da ka gani a ƙarshen zamani wanda ya fi shi an yi shi a da babu abin da ya rage na fasadi wanda zai bayyana a yau wanda ba a yi fiye da shi ba a baya mai ya kawar da wannan kidnapping ne bayyanar manzon Allah ƙarfin imani ka yadda da karantarwar annabi Muhammad idan manzon Allah ya tabbatar da yan uwantaka tsakanin musulmai mu tabbatar da wannan yan uwantaka amma da zaran ka kawar da yan uwantakan to kana nuna cewa dan uwanka musulmi jinin sa yana halarta, wanda kuma dalilin haka yake bude kofar sharri Allah madaukaki ya raya al'ummar mu kamar yadda ya raya mutanen Makka a bayan bayanan manzon Allah من الله يشيء أقباء وكما لكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين wa kam ahlakna min qaryatin Allah madaukake ce alkariyu nawa ne muka halaka su batirat ma'ishataha wadanda suka yi butulci game da arziki da aka ba su kaga kenan butulci yana jawo mu mutum azabar Allah idan Allah ya maka wata ni'ima ka dage ka kokari kai ma Allah godiya idan baka yi ma Allah godiya ba to azabar sa tana iya biyowa mutanen maka an musu ni'ima kuma har zuwa yau wannan ni'ima tana nan shine Allah ya ce to ai alkariyun da aka hallaka su a dalilin butulci suna da yawa kam Allah ya ce kam ahlakna min qaryatin alqarya nawa muka hallaka su da suka yi butulci aka luri kallahi wa abadul Afnama. saboda kaga arzikin Allah suna ci suna saba ma Allah suna shirka fatilka masakinuhum ga gidajen su can lam tuskan min ba'dihim illa qalila ba a zauna a cikin gidajen ba a bayan hallaka su face mutane yan kaɗan abdullahi bin abbas ya ce yan kaɗan ɗin ma matafiya ne yanzu misali idan mutum ya bar ƙasan makka yana so ya tafi ƙasan samudawa saboda yana tsakanin tsakanin madina da yankin sham yankin sham idan ka shiga jordan tsakanin saudiya da iyakoki ta jordan duk zaka ga waɗannan gurare na kufayi na mutanen da Allah ya ce to ai in ka tafi zaka gani kufayin na nan tun da Allah ya hallaka kafiran babu wanda ya zauna Allah ya ce sai dai mutane kaɗan waye mutane kaɗan matafiya matafiyi ya zo wucewa ba makawa dare ya masa dole ya kwana a gurin amma mutum da hankalinsa ba zai koma zama a garin mutanen da aka hallaka su ba shine Allah madaukake cewa ma kunna muhlika yace illa kalina wa kunna na hannu nahnu sai mun kasance mu ne masu gado mun kasance mu ne masu gado Allah ya halaka mutanen alkariyu alkariyun sun koma na Allah kawai na'am وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلون عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كان ربك مهلك القرى الله مالكينك بذمم هلك الكريوبة hatta ya ba fi ummiha rasula sai Allah ya tura manzo wato a tsakiyar birnin fi ummiha fi akbariha wa a'zamiha duk wata alkariya kafin Allah ya halaka ta sai ya tura mata mai gargadi ya tulu alaihim ayatina wanda zai karanta musu ayoyin Allah wa ma kunna muhlikil qura ba mu kasance masu halaka alkariyu ba illa wa ahluha zalimuna mutanen garin suna zalunci in dai kaga Allah ya halaka alƙarya to mutanen wannan alƙarya suna zalunci eh, don haka eh, Allah yana gargadin mutanen Makka wato su zama masu godiya ga ni'imar da Allah madaukake ya musu me Allah ya ce gaba وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعطلون وما أتيت من شيء duk abin da aka ba ku in dai duniya ne wannan Allah madaukaki ya hada duka wata ni'imar duniya a cikin wannan aya min shay'in ko ne duk wani daɗi da kaga ka samu a duniya na abin hawa gidan zama ko abinci min shay'in fa mata'ul hayatid dunya wannan dan dadin rayuwar duniya ne Allah yake da kadan ne wazinatuha da kawarta wama inda Allah abinda ke wajen Allah a lahira ya fi duniya wa abaka kuma ya fi tabbata wannan yana daga cikin ayoyin da ya kamata a ce mun rike saboda tana kwadaitar da mu mu zabura wajen neman gidan aljanna Allah madaukaki ya ce komi ne ne kaga ya hada duk wata ni'ima ta duniya wa ma utitum min shay'in ko menene in dai na duniya ne Allah madaukaki ce abinda Allah ya aje a lahira ya fi shi khairun wa abqa shine sai Allah yace afala taqiluna shin ba ku da hankali ne ba ku da hankali ne in ka dubi ni'imar duniya Allah shi ya tsara ta wanda ya tsara ni'imar duniya yake baka labarin abinda baka sani ba wanda ya tsara ta wanda ya tsara ni'imar duniya shi yake gaya maka ta lahira ta fi wannan don haka yasa mutanen farko su irin wannan zaburar da su yake zaburar da su yake su maza su nemi aljanna Allah ka samu iya koyi wato wannan yana kama da eh, aya ta 38 na suratul tauba lokacin da za a tafi yaki eh, sai ya zamanto musulmai wasu suna da nauyin jiki shine sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi taqaltum ila al-ardi me yasa idan aka ce ku fita yaki sai ku ringa nauyin jiki kuna son ku zauna a ƙasa arafitun bil hayatid dunya yanzu rayuwar duniya ce kuka yarda da ita inji Allah yana tambayar su sai ya ce fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil daɗin rayuwar duniya idan za a kwatanta da daɗin rayuwar lahira Allah ya ce na duniyan kaɗanci kwatancen ba zai yi ba su kaga irin waɗannan ayoyi suna sa musulmi ya ƙara buri na samun gidan aljanna ya ƙara aiki saboda aikin da zai kai shi ya samu rahamar Allah tabaraka wa ta'ala me Allah ya ce a gaba afaman wa'adnahu wa'adna hasanan fa huwa laqihi kaman matta'alahu mata'al hayatid dunya ثم هو يوم القيامة من المحضرين أفمن وعدناه وعدا حسنا shin wanda muka masa alkawari kuma alkawarin kyakkyawa to wani alkawari ne mai kyau mun riga mun san amsa aljanna ce afa man wa'adnahu wa'adan hasanan wa huwa aljanna wanda muka masa alkawari mai kyau zai samu aljanna wa huwa laki Allah ya ce to wallahi zai samu ai domin Allah bai saba alkawari Allah ka samu na cikin masu samun aljanna wanda muka masa alkawari mai kyau kuma babu makawa fa huwa laqihi zai hadu da wannan alkawarin kaman matta'nahu mata alhayati duniya shin yana kama da wanda muka bashi jin daɗin rayuwar duniya kaga Allah ya mana wata tambaya anan tambaya ce mai saukin amsa shi musulmi Allah ya masa alkawari akwai aljanna to ba mamaki musulmin a rayuwar duniya kuma talaka ne yana ta wahala yadda zai samu abinci sannan a duniyar fa akwai wanda kuma Allah ya tara mar ni'ima ta duniya duk daɗin duniya ya samu duk daɗin duniya ya samu summa huwa yawmal qiyamati minal muhdari amma idan an tashi a lahira fa ranar kiyama yana cikin masu halattan wuta sai Allah ya tambaya tsakanin mutum biyu wanne yafi afaman wa'adnahu wa'dan hasanan bil jannati fa huwa laqihi wanda muka masa alkawari kyakkyawan alkawari na cewar zai samu aljanna sai Allah ya ce kuma tabbas zai haɗu da aljanna ɗin wannan kamar ana rarrashin zuciyar musulmi duk wahalar da take samun ka a rayuwa kai musulmi kai haƙuri kai haƙuri saboda mau'iduna aljanna alkawarin da Allah ya mana gaba ɗaya idan mun yi haƙuri gidan aljanna saboda ka talauci ne ma yawa ka ta haƙuri ba dai ka yarda da Allah kana ibada ka gaskanta manzon Allah to ka daure da wannan talauci idan jinya ce ka daure da wannan jinya Allah madaukaki ya ce wallahi kafi tun mutumin da Allah ya tara ma ni'imar duniya alhali idan an tashi a lahira makoman sauta ne Allah ka tsare mu mai aya ta gaba ta ce wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka alladhina kuntum tas'umun wa yawma yunadihim ranar da Allah zai kira su wato akwai wata rana tana zuwa ita ce ranar kiyama idan kiyama ta tsaya fa yaqulu Allah zai tambayi kafirai aina shuraka'i ina abokan tarayya na allazi kuntum tasumuna fi dunya annahum shuraka'i wadanda a duniya kuke cewa ai abokan tarayya na ne <clears throat> ina suke saboda duk mutumin da ke bautan gunki ya yadda kenan wato ba Allah kadai ne ya halicci duniya ba ba Allah kadai ke gudanar da al'amura ba gunki ma yana yi idan mutum yana bautan aljani ne shi ma haka to duk wanda ya hada Allah da wani abu Allah madaukaki zai ce to ka gaya min dalili a yau me Allah madaukaki yace amsar su zata zama qala allazina hatta alaihim alqawl rabbana haula allazina aghwaynahum kama aghwayna tabarra'na ilayk ma kanu إيانا يعبدون ranar da Allah madaukaki zai tambaya ga kafirai <clears throat> qala alladhina haqa alaihim alqawl wadanda kalmar azaba ta wajaba a kansu wata sune shugabannin bata shugabanni domin ga shugabanni ga mabiya mutane sun bi shugabanninsu akan bata to Allah zai tambaya a filin hisabi <clears throat> sai shugabannin su ce ma Allah rabbana ha'ula'i allazina agwaina waɗannan mabiyan su ne waɗanda muka batar da su kuma fahimul atba agwaina hum kama gawaina mun batar da su ne inda mu ma muka bace tabarra'na ilayka muna barranta gare kama kanu iyana ya abuduna ba su bauta mana ba wato wannan ke nuna cewar a ranar tashin kiyama masoya kiyayya na shiga tsakaninsu wanda ya zo a suratu zukur aya ta 67 al-akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin duk wanda ka gani a duniya akwai soyayya a tsakaninsu to idan aka tashi a lahira kiyayya ce sai dai waɗanda son Allah ya haɗa tsakaninsu kamar haɗuwarmu da muka yi a nan son Allah ne to irin wannan haɗuwa tana iya sa mu sake yinta a filin hisabi Allah ka samu iya duk wata haduwar da ba son Allah bane ba tsoron Allah bane wannan haduwar ka kai dari dari da ita eh, idan zaka saba da mutum to ka dubi wace hanya aka saba da shi idan ba hanyar gaskiya bace to ku rabu tun daga duniya Allah madaukake ya ce a lahira babu wani kusanci da ke da tasiri sai wanda aka gina shi akan tsoron Allah don haka shugabanni za su barranta ga talakawa talakawa su barranta ga shugabanni waɗannan suna tsine ma waɗannan waɗannan suna tsine ma waɗannan Allah ka raba mu da wannan makoma وقيل ادعوا شركاءكم وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون waƙila da ushura ka akun za a ce ku kira abokan shirkanku waɗanda kuka haɗa Allah da su fa da auhun za su kira su falam ya sajibu lahum ba za su amsa musu ba da a ce mutum ya yi rayuwarsa yana bautan gunki za ce kira gunkin ya kira gunki shuru to wa ra'awul azaba a gefe kuma ga wuta na jira cewa ka bauta ma gunki to kira shi mana ga dai wuta tana jira ya kwala kira gunki bai amsa ba ka daga ido ga jahannama to kaga sai nadama law ka law annahum kanu yahtadun za kuma su koma nadama dama a ce a duniya sun zama shiryayyu kaga kenan anan da ba su tabe ba da makoma su bata zaman to wuta ba mai Allah ya ce gaba wa yawma yunadi fa yaqulu ma za كذبتم المرسلين wannan ita ce tambaya ta uku da Allah zai sake wata ya gwada cewa duk tambayoyin Allah kafiri bai iya bada amsa wa yawma yunadihim ranar da Allah zai sake kiran su Allah zai tambayi kafirai gaba ɗayan su kaga an ce to ga wuta ina gumakan da kuka bauta ku kira su sun kira gunki shuru to sai ka san daga nan kayi fail to sai aka ce ma za a jabtumul mursalin mun ji ta wancan gefe babu amsa to wace amsa kuka ba wa manzanni Allah zai tambaye kafirai sai Allah ya turo manzanni wa yawma yunadihim bi ma'ana yas'alu Allahu al-kuffara ma fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin wace amsa kuka ba wa manzannin Allah me za su ce فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فعميت عليهم الأنباء الله مدوكك يتشي حجوجي زاسو زاسو بكي مسو عميت أنن خفيتني فخفيت عليهم الحجج حجوجي زاسو بكي مكافرين kaga tambayoyin da Allah ya jera musu wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i wa qila du shuraka'ahum fada'awhum falam yastajibu lahum wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtum al-mursalin Allah ya ce fa amiyat alaihim al-anba'u duk wata hujja za ta bace makafiri yawma idin a ranar tashin kiyama ba shi da hujjar da zai bayar ya kare kansa a ranar tashin kiyama yanzu kaman a duniya idan za a yi jarabawa idan baka san amsa ba ai ana magudi ko sai ka tambaye na kusa da kai don Allah ko ka san amsa ne akan yi irin wannan magudi shine Allah ya ce fahum la yatasaaluna wannan tambayar ma da akan yi idan an ana jarabawa ba za a yi ta ba a filin hisabi wannan tambaya misali wace amsa kuka ba wa manzanni idan kai baka san ansa ba ai zaka tambaye na kusa da kai don Allah me mu ce Allah yake babu ma tambaya babu ma tambayar Allah ka tare mana imani sai ya ce fa'amma man taba amma man taba wa amana wa amila salihan fa'ata an ya kuna minan muflihin Fa'amma man taba wanda ya tuba wa amana yi imani wa amila salihan yayi aikin kwarai fa'asa an yakuna min al-muflihin wadannan ana fatan suna cikin masu tsira a ranar tashin kiyama ya Allah ka samu na cikinsu. Allah ka samu iya tuba da imani da ayyuka na kwarai sai Allah madaukaki a ƙarshen zance yake cewa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaktar ma kana lahum al-khiyara سبحانه Allah عما يشركون الله wa Rabbuka وربك يخلق ما يشاء ويختار wannan shine inda ƙarshen darasin yake tsayawa Allah yake kaga yana magana ne da annabi Muhammad shi kansa wa rabbuka ana magana ne da manzon Allah ce mahalicinka ya kai Muhammad yana halittar abin da yayi nufi ne wa yaktaru kuma Allah yana zaɓa abin da yayi nufi halitta ta waye ta Allah ne zabi na waye na Allah ne shine Allah ya ce ma kana lahumul khiyara su mutane ba su da zafi subhanallahi wa ta'ala amma shirkun sarki da daukaka sun tabbata ga Allah kamar Allah yana ce ma annabi Muhammad ni nake halittar mutane ni na zaɓi na kwarai ni nake nufin in masu tafiya aljanna ni kadai waɗannan ayyuka na ne kaga kamar ana tunatar da manzon Allah ne cewar ba shi da ikon shirya da wani shirya ta Allah ce sai Allah ya kara da cewa wa rabbuka ya alamu ma tukinnu suduruhum subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka ya alamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun wa rabbuka ya alamu ma tukinnu suduruhum Allah ya san abin da kirazan su suka boye wa ma yu'linun da abin da suke bayyana wato wannan shi yake nuna cewar shi Allah subhanahu wa ta'ala halittunsa kan tsari ne haka kuma zaɓin Allah zaɓin Allah akan tsari ne karka ɗauka al'amura duka daidai ne ba ɗaya suke ba akwai abubuwan da Allah maɗaukaki ya riga ya zaɓe su duk halittun Allah akan zaɓi suke wannan ya zo cikin bayanin ibn qayyim jawziya a farkon littafin sa zadul ma'ad mujallal na farko shafi na 44 wallahi Eh, ibn qayyim jawziya sharhin da yema wannan aya rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar a farkon zadul ma'ad inda zaka karanta zaka ga ilimi mai yawa da yake gwada maka cewa komi Allah ya yi shi ne akan tsari akwai waɗanda Allah ya zaɓa za su tafi aljanna Allah ka samu ne akwai waɗanda Allah maɗaukaki ya riga ya hukunta makomarsu wuta ne kuma babu wanda ya isa ya yi zaɓi shi yasa Allah ya ce ma kana lahumul khiyara ba zaɓinsu ba bane idan ma kana tunanin zaɓin ne shine Allah ya ƙarisa magana da cewa subhanallahi wa ta'ala sarki ya tabbata ga Allah daukaka tana ga Allah amma shirku ne domin shirka ce idan Allah ya yi hukunci a ce wani yana da zaɓi babu shi abinda Allah ya kaddara shi ke tabbata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa karshen mu ya kyau ah, Allah ya karbi ibadar mu ya sa mu komar mu ta zamanto aljanna اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك